yau asabar 16 ga watan shaban idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da talatin da takwas, daidai da sha uku ga watan mai shekara ta 2017 wannan shi ne kasan na 11 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahirar irhab ala do'is sunnati wal kitab تشخيص الداء ووصف الدواء نما آل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba a karatunmu da ya gabata mun karkare doguwar muƙaddima da malam ya mana dangane da wai mai ke haifar da ta'addanci ne wannan abubuwan da ya zama cutan zamani al'umma al'amarin ya komo ya buwaye su ya zame masa cikas da matsala wai waɗannan fitintunu da waɗannan musibu wai menene ya haifar da su kuma wasu hanyoyi da matakai ya kamata a ɗauka wajen a ga wannan abin an ga bayan shi domin in ba a bi inda cuta take an yi maganinta ba ko ana cewa a yi haƙuri a bari ko to wannan cutar tana nan kuma gaba za ta yi ta yi in ta tashi illa illan da za ta yi na gaba sai ya fi illan da ta yi a baya shi ne wannan malami allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ya rubuta wannan littafi domin ya fayyace ma al'umma hanyoyin da ya kamata a yi maganin zahiratul irhab Allah ya shiryar tun. khutatul kitab ya yace wannan littafi akwai abubuwan da ya tattala ya tanada ya kunsa a cikin shi wanda su ne za a tattauna bayanai masu zurfi a kan shi yashtamilu hazal kitab ala muqaddima wannan littafi ya kunshi muqaddima wacce ita ce muka kwashe karatu duka goma muka karanci mukaddiman a ciki ko fa'idantu da bayanai da ilmomi masu nagarta watan heat sannan wannan littafi yana ya kunshe shimfiɗa da sharan fage a cikin atam heat akwai wathalatatu fusulin bayan tamhid akwai fasulla guda uku wanda littafin ya kunsa mun gani bayan wannan wa khatima to littafin yana da jawabin bayan taro duk an gama to akwai khatima wani saƙo ne a dunkule ake son a fahimta a tafi da shi to da ƙarshe malam zai mana malam ya ce al-muqaddima ita wannan muqaddima da aka ce littafin ya kunsa wa tashtamil a hamiyyatil maudu ta kunshi mahimmancin wannan maudu'i wa asbab ikhtiyarihi ko me yasa malin ya zaɓi wannan maudu'i ya rubutu a kan shi wa khuttatil bahas sannan ta muƙaddima ta kunshi matakan da aka bi wajen binciken da aka tattara waɗannan bayanai da aka lissafo maka a nan. mu gano wannan da kyau in kun bi bayananmu na baya a cikin wannan mukaddima gaba ɗaya malam ya riga ya gabatar da waɗannan abubuwa tun da ya ce al-mukaddima to duk waɗannan abubuwa sun shigo ciki at-tamhid malam ya ce wa yashtamilu at-ta'rif bi masdaya bi mustalah al-irhab fil lugha a cikin at-tamhid <clears throat> za mana bayani akan me ake nufi da irhab ta'addanci a yaren larabci wal isla wal istila da kuma yake nufi da al-irhab a yaren shari'a mun gani al-fasl al-awwal fasli na farko zai bayani akan al-irhab al-asbab sannan eh eh wal adrar wannan fasli zai bayani akan menene irhab sannan wasu cututtuka ne irhab yake haifarwa sannan me sababin shi ƙarƙashin alfasul awwal kenan ya kada musan wannan wai ta'addancin da ake faɗi wai ma me shi don ta istilahin shari'a abin da ake kira ta'addanci ba ma fa shine yan jaridu suke ba da labari a kafafen yada bayanai ba ba wani abu ne can daban ila suke magana ya kamata mu san shi lagatan wasu ilahan me ya sababar da irhab din in abin da suke faɗin da gaske shine irhab to me ya sababar da shi sannan barin wannan irhab ya ci gaba wani cutarwa yake haifarwa wa yatadammanu ne to shi wannan irhab wannan fasli na farko ya kunshi mahimman bayanai guda biyu ne shine ne al'asbab wal adrar al-mabhas awwal asbab irhab abin farko za a yi bayanin menene waye sababar da irhab din nan wannan ta'addanci na IS al-qaida ashabab abu sayyab ta'addanci na hezbollah boko haram ansaru sunna ko ansaru shari'a kowane ne mal asba mai sababin waɗannan abubuwan tukuna wahiyar alan na hawil ati waɗannan za su kasance ne a bisa waɗannan bayanai da za a tattauna al Auwal. aljahal bil kitabi was sunna wa ihmal al shari'a bana farko abin da ke haifar ta'addanci jahiltan alkur'ani da sunna da sakaci game da manufofin shari'a yan tsakani da Allah jama'a ana cikin wannan hali na matsala da matsatsi akan cewa ba ma a fahimci alkur'ani da sunna ba sai kuma ka ce za a yi dokan malaman ma za a takaita wa'azinsu yanzu wannan abu da kofan ta'addanci ko ba bude ba akwai tsari da kan gado a cikin wannan matukuna daga ran da wannan abin ya fara ku to daga ran nan ne aka fitar da asababul awwal fil irham ta'addanci daga ranar zai fara an gano wannan da kyau domin a yanzu ma malaman suna karantarwa kuma sun yi yawa maɓannatan suna karantar da ɓanna masu gyara suna kokarin tabbatar da gyara amma aka samu ta'addanci ina ga wancan tankade da rairaya na 'yan siyasan da ba su san ilimin addini ba kuma ma ba masa san addinin ba kuma ma ba addinin ne a gabansu ba suka ce za su zo za su tankada malamai su rairaye ya za a yi su gano nagari da wanda ba nagari ba a mukamansu ma na siyasa sun kasa sa tsantsan nagari sun koma suna bai biyan bashin wanda dan suka yi masu wahala da wanda suka wahala da jam'iyya da waɗanda jam'iyya ke hannunsu da waɗanda ke amma waɗanda suka cancanta ga sunan kwance a cikin gari an rabu da su sai a duniyar malanta ne za su yi haka an gano wannan shi yasa gwamnoni da suke da wannan tunani ku gaya masu su ne mutanen farko da za su kafa ta'addanci a cikin al'umma ta'addancin da ba zai kare ba yanzu kaga ya kamata kafin a yi tunanin wancan dokan kamata ya a zauna da malaman da suka cancanta kuma suka goge suka san wannan abu ba a ce ai doka ne tun zamanin su saddauna to dokan Allah ce dokar Allah ce ai ko doka ta dade ko tun kafin ai duniya aka yi ta in ta saba mata Allah ko to kowa ya kada da sai a jingina ce Allah ya gafarta mashi a lokacin da su saddauna suke wannan dokan jama'an kasan ba su da wannan yawan kun ji da sannan ba a da bambance-bambancen aƙidu masu yawa sannan babu kafafen yada bayanai na zamani da jawabai yake zuwa yanzu abu zai faru fa a bangon duniya zai ji wancan bangon ba wannan a zamaninsu a iya yin sallah a sakkwato wanda yake nan zare bai ma san an yi ba haka ne sau da kafin a tazo daga sakkwato a zo nan zare a yi ne amma yanzu abin da ke faruwa a uwa ɗakan sarkin musulmi in ana son a sani wallah za a sani a duk duniya mun gano wannan ko ya san za a sani ko bai sani ba akwai na'urar da za a harba sai dai kawai harkar ko ana to mai martaba dai a gyara can wajen kun gano wannan da kyau ku to duniya an ci gaba an san abubuwan da yau ba a san shi ba a wancan lokacin babu shi sa kaka ɗauko dokan da ka ce za ka yi ta yanzu sai kallon mutanen ya suke ya al'amarin nasu yake sannan sai ka zauna da ƙwararru su gaya maka yanzu shi malaman da ke karantar da alkur'ani da sunna kuma suka fahimci makasu da shari'a sun yawa ne da ake nema a rage su hmm, ai akwai waɗanda muke ganin ba su cancanta ba ne sai a ce dokai kai malami ne ya aka yi kasan malami bai cancanta ba kuma ba fil ɗinka ba ya aka yi kasan haka ai abinda ke faruwa ne a duniya ya ka gaya mana ya aka yi kasan kamar ba kai ne baka taɓa gani a ji a ɗauko in bai san yadda ake talge ba ya ga mace ta zo ta zauna ƙwararriyar mace 'yan shekara hamsin za ta yi talge za ta kaɗa miyan kuka ya ce ba haka ake sai ce maka ya aka yi kasan ba haka ake yi sha sha sha jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi sa waɗannan abubuwan ku san su sabubban ta'addanci na farko a magana jahilcin alkur'ani da sunna da kuma makasu da shari'a malamai jama'a kaɗan suka yi kamata yanzu a ce an ware wasu bilabilan miliyoyin kuɗi za a ɗibi samari waɗanda dama suna harkan addinin ne ɗaya daga cikin problem ɗin yan siyasan nan in ci an ware wasu kuɗi za a kai mutane ƙasan waje su karatu sai wannan kwamishina sai ya kawo wani ɗan shi tsohon ɗan kwaya sai ci a ɗauke shi a kai shi ƙasan madina ya je karatu zai je kawai ta iskancin shi ne yana cin kuɗin mutane da bai karanta komi ba za a je ne tsangayoyi irin waɗannan sai a binciki algaba ta malam ka ba mu ka guda biyar waɗanda ka san suna da fahimtar addini kuma suna da himman addinin za a kai su kasan masar ko za a kai su sudan ko za a kai su kuwait ko za a kai su makka ko za a kai su madina kun gano wannan za a je su koyo ilimin addini su dawo sai a tura su <clears throat> ana fahimta akalla nan jihar kaduna sai a ɗibi akalla mutum dubu ɗari a kai su idan suka je suka dawo sai a ba su akalla shekara goma suna karantarwa don su fahimci kasan da kuma 'yan kasan. saboda sun tafi wasu garuruwa kila sun shekara goma sha biyu sun yi phd sun dawo sun manta yadda kasan take da yadda jama'an kasan take 'Yan sun san wasu mutane ne can na daban da ba su san su ba kamar yanzu misali ne mutum ya je karatun medicine a wata kasa in yi dawo najeriya fa akwai kwasa-kwashen da dole su ya yi su ila akwai cututtukan da ke wancan ƙasan ba su anan ila akwai na kasan nan da bai san su ba idan da mutum zai je karanta lo a wata ƙasa in ya zo najeriya nan ba sai fa ya je wani abun fa don ya je law school ba kawai daga zuwa ne zai bi ta yadda su 'yan lo ɗin suke na ƙasan nan ba dole sai ya ƙara wani adadin lokaci ya fahimci shaidiyoyin ƙasan nan ba haka ne amma kawai sai a ɗibo maka wasu mutane kawai from nowhere ba za ce sun zo su ta haifar da hatsaniya da shidmi a cikin al'umma Allah maɗaukin sarki ya kyauta to wannan za mu tattauna maganganu a kan shi ya daga cikin sababin farko na irham al-matlabu sani al-inhiraf al-fikri abu na biyu da ke haifar da irhab shine gurbata gurbacewan tunani kuna zo kuna tafiya bisa tsari kawai sai wani sai zo da wani bahaguwan nazari da tunani sai ce yana da kyau a tafi akan wannan daga haka al'umma sai su rabu biyu in ya gaba zai nasara ba to sai wawulo abin da zai sayi nasarar nan ko menene shi sai mulmulo shi jefo muku koda ko irhabu in harafin fikiri za mu bayanin shi da misalai al-matlab thalis na uku al-jur'atu ala ta'an fi kibar ulama al-hukama mala yace yana daga cikin abin da ke haifar da irhab al-jur'a karfin hali ala ta'ani fi kibarar ulama game da sukan manyan malamai alhukama waɗanda Allah maɗaukin sarki ba jagoranci ga yaro ya miƙe ya zazzagi malamin garinsu in iska na ka burge mu mun ji ka jiya kai malami uban malamai ɗan boko haram ne wannan hmm, ku zame wuke ba aljur'a ƙarfin hali an gane malamin zai iya sa maganin shi amma ƙa'irin na tsaka safihu sai ce a ƙyale shi to wannan ƙyale shi shi ya yi maganin wani abu ne a ɓangaren shi amma ƙasan da al'umman kuma wannan cutan kamar kansa ce ya riga ya birza a wurin ana nan sai kun ga sakamakon wannan abin da zai biyo baya an gane wannan da kyau ku kaga mutum ya tafi ya je ya zauna da babban malami da duk ƙasa an san shi yana mai tsiwa da rashin kunya wannan shine boko haram an gano wannan da kyau ku ilan kun samu kasa za ku gani shine ta'addanci jur'a karbin hali da tsiwa da rashin kunya ga babban malami ko malami masu hikima ka faɗi magana kafin a kai ko malami ya ƙure ka a gane ƙaryanka an gano wannan da kyau ku akwai irin waɗannan makaryatan da ya bude baki gaban wani babban malami a kasan nan ya ce wai akwai wanda an bashi miliyan arba'in amma ba daɗewa kuma ya kwanta rashin lafiya da sai da aka sa hula aka neman mai taimako malami ya ce kalli wannan ya nuna ba a shi kuɗin ba Duk mai hankali zai ga wanda aka ba miliyan arba'in mai yayi da ita ta ƙari da sai an sa hula a neman mai taimako <clears throat> hankalin mahankalta sun san wannan ƙarya ne haka ne daga miliyan biyar suka fara su koma kaza su ba ji wauta kuma saboda sakarci da rashin gogewa a harkan da mummunan kulli da ke cikin zuciya da haƙƙin amana da ke binsu da suka ci ana ɗaukansu a bidiyo ba suke wannan rashin hankali. kun gano wannan ka ce kun ci gaba aka ce da fitinar ka ce sabai ma sun yi sai ce to sabon da suka yi gaba suka yi saboda babin arziki bane ma malamai suka ce a jaba baki ayi yi mai a juwauta da rashin cancanta mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne incapable scholars to inda irin waɗannan ne za a nemo to neman su kuma zai wahala saboda akwai siyasa a ƙasa irin waɗannan sai a ce ko matan shi ya sake ya bata fatawa to ɗaurin rai da rai matan shi ta samu matsala ce alaƙa da malam yana ce mata ka sai a ce yan gidan yari je su kulla kafiri jama'ar annabu kuna gano wannan to irin sai kamata a nemo su ne masu jur'a a kan manyan malamai masu hikima wannan yana ga cikin asibabul irha. wata tsawula alal ha'in nubala da cin mutuncin malamai masana addini gogagu waɗanda suka karɓi cikin al'umma wal akhazi an marji'iyya Eh? an marji'atin ghairu mawsuqa da kuma ɗibo ilimi ba daga maraje amintattu nagartattu ba mun gani za ga suna ɗauko abubuwan da ma ba a san su ba in ka ce kare ya kasa bayani ina fata mun gano wannan da kyau ya kasa bayani irin waɗannan abubuwan da suke ko shi ke haifar da irhab kawai zai ga magana ne don ya ga larabcin ya mai daidai sai ya kawai ta biya mutane su kuma da yake sun jahilci alkur'ani da sunna da makasu da shari'a sun ga malami kawai shi gani sai saraka Allah shi kyauta rabe ta rabi ka'ida a e i'tibarul ma'a al yana daga cikin abin da ke haifar da irhab shine watsi da ka'idan ana lura da ma'alat makoman abu mun gano wannan da kyau ku shi ma'al na wannan abin in an faɗe shi ko an aiki da shi me zai haifar shi ne muka yi magana a kan dokan da za a ce na masu wa'azi ko ma'al ɗin shi akwai wanda yana da jama'a sai ya zama wani a cikin gwamnati na jin haushin shi sai a ce to shi ba ba shi lasisin wa'azi ba kana tsammanin mabiyan shi za su shiga can an gaya maka addini jam'iyyar siyasa ne idan aka soke lasisin wannan jam'iyyar waɗannan mutane sai su shiga wata yau da aka soke lasisin shi'a a jihar kaduna sun shiga izala ne sun shiga ɗariƙa ne ba sa na inda suke suna ta iskancinsu ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko ba za su shiga wani ba akwai ma'al sai ka kalli ka'idatul ma'al kafin kai kowace irin doka an fahimta yana daga cikin abin da ke haifar da irhab misali da aka zo aka ce mutane sun yi shiga filin gwamnati sun yi gida sun yi waye sun yi waye sai ka kalli ma'al in ka rushe waɗannan gidajen yanzu wannan wani ya ƙuƙuta da ƙyar ne ya samu ya kubata da kuɗin haya sai ka rushe mai gida malam idan ba zurfin tunani da shirya na Allah ba to wannan ko duk wani mai mulki a duniyan nan kowaye sun kulle kiyayya da shi ƴaƴan wannan mutumi haka haka dangin uwa da dangin uba da duk wani aminin arziki nashi tsana ya fito kenan gaba idan wani mai mugun aƙida ya zo ya ce to ga yanda za a yi maku maganinsu za su shiga ko ba su shiga ba ana daga cewa da ke haifar da irha kafin ka yi ko ka tsaya ka yi nazari gaskiya wannan wurin ba su kyauta ba sun saba doka to amma gwamna uban kowa ne shine shugaban al'umma kowa ɗa ne a wiki a wurin shi sai a kira su a zonar da su a kakkaniye su ce ba ku da hankali ne to saboda haka za mu canza muku wajen zama ni ku ne babanku gwamna sau da haka ga wani fili nan mun fitar da layout za ku je kowa za a yanka mai fili a bashi sannan ka je ka cire kwananka da katakonka da komi za mu baka hamsin ka sai bulu ka kewaye ɗaki ɗaya ka ɗaki ɗaya na matanka ɗaki ɗaya na 'ya'yanka to ai mata na biyu ka je kama wancan haya ta shi ku ban waje allah ya maku albarka shi kenan ba da akawun nomba yana sai sallame su jama'a duk gari za a zage shi za a faɗi maganan banza masu ce babu a doka dokan ba wasu ƙarti suka yi kuma ba ƙarti ba ne ba sai ba jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan yana haifar da matsala shine rashin lura da itibarul ma'alat ma mun zo mun irin wannan maganar sai a ce muna sukan hukuma ba sukan hukuma muke ba muna gaya ma hukuma gaskiya ne an gano yanzu misali da aka ce bayan labirari da fire service sai za sai a lura shin wannan katon filin fire service na bukatun shi labirari na bukatun shi a inda aka bar musu ya ishe su sai a ce to shikenan za mu ja katanga daga nan ko kuma da kuka shiga filin da ba naku ba sai kun biya gwamnati 20,000 ko 50,000 ya muku takardu ko kuma ce to cin da wannan yan to bari mu cire ku a wannan wurin za mu kai fire service din wani wuri za mu kai labararin wani wuri sai a ba mutane wannan wajen gaba ɗaya su gaba da zama an gane wannan amma an ka rushe sai aka shuka fulawoyi a wajen shin da fulawa da ɗan adam wanne ne kake shugabanci wanne ne a gaba masalihul ibad ko ko masalihul fulawa ko masalihul gona da filaye jama'a kuna gane wannan duk mutumin da ya wuce ga wannan wajen sai ya ji zafi a ran shi to wannan yana haifar da irhab ta'addanci yanzu abin da ya fara kunna wutan ta'addanci a maiduguri ba matsalan sa helmet ba ne hulan kwano ko ba shi ba ne duk da akwai wutan a ƙasa tana ci amma mai taro da ita lokacin da ga waɗannan mutanen dama an san tsagera ne su ba za su daina abin da aka hana su ba eh? to shikenan sai a san matakin da za a dauka akan sun ga sun fito sai aka yi rashin sa dan uwan su ya mutu suna da damuwa an ɗayan su ya mutu za a je jana'iza su kuma yan flush out suke harsa harsasai a su ba shi ta da nan ba ba kalli ma'alat kafin ai wannan maganan ba helmet din banza helmet din mufi a kalli harbin da za ka yi mai ma'alat din shi ba kalli wannan ba aka je aka yi jiyan da wankin hula ya kai mutane dare da an manta da waɗannan abubuwan da aka yi ba sannan kun kama shugaban mutane diyan da ya laifi di da kuke jin haushin shi di da kuke ganin kaza ko kar ku sake ku dake shi kar ku sake ku kashe shi an gane wannan da kyau ku sai ku tafi da shi ku riƙe shi irin yadda borotai ya riƙe wancan ana nan malamai su ta wa'azi a kansu har sai an lausasa wanda muguwar aƙida an yi lagalaga da ita ma shi kenan aka harba shugaban aka fitar da gawon shi kowa ya ga an tozarta daga haka wasu ka harzuka a lokacin kuma ba a gane 'yan ta'adda ne ko hawarij ba sai jama'a suna ganin wani mujaddadi ne da yake son ya jaddada addinin musulunci daga nan kawai sai aka samu mutane ga talauci ga jahiltar alkur'an da sunna da makasu da shari'a kawai sai aka shiga ba a lura da ma'alat ko doka za ka yi kace ka hana tallace-tallace ko to ka kalli ma'alat an hana goyo kalli ma'alat an gano wannan da kyau in ba haka ba ka hana 'yan caba ko to sa rika haura gidajen mutane ko suna sata don ba su wata sana'a da za su to yanzu daga ce su tabin pizza suna gudu a mashin don a zauna lafiya sa masa haraji su rika biya daga hana su kuma su addabi masu gidaje da sace-sace don allah wanne fi akwai yarinyar da sai sun yi tallanne suke iya cin abinci a gidansu sai ka ce duk wacce ta fito talla aka kama ta za a je abinci gidan sai a ba su jari a gidan a daina tallan jama'an kashe wannan kesin ko ba kashe ba amma an hana kai kuma ba kai providing abin da za su ci ba <laughs> jama'a akwai matsala ne ba sai an kalli ma'alat su malaman da ke kusa da hukumomi irin waɗannan wallahi suna cin amanansu don ina gaya muku gaskiya dukkanin shugabannin ƙasar nan da aka canji a yanzu ku duk wanda ka karanta mai wannan wallahi ba zai saba ba wallahi ba su sani ba ne su malaman ba su sani ba kuma ba su yadda ba su sani ba su kuma suna kallon su malamai ne don jahili duk wanda ya larabci ko ya ganshi da gemu zai dauka waye kuma su suna daga cikin layadari Wa layadari annahu layadari fa ka shaitan fajtanibu su ba su sani ba a lokaci da kuma ba su yadda su ba sani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko sai a waye gari sun saka al'umma cikin matsaloli su al'umma ba san me suke yi ba yasa cikin waɗannan matsalib ɗin sai a lura da me alma'alat an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace al-matsalabul khamis na biyar asbabu ishtima'iyya asbab alistima'iyya yanzu misali akwai wani abu da aka ce zai a jihar kaduna abu ne mai kyau amma ma'al din shi ba mai kyau ba ne shi duk mazauna kaduna za a masu katin zaman 'yan jiha an gani ana nan wannan abin ya tsawoko 'yan wasu jihohin za su shigo kaduna duk sai su katin zama 'yan jiha ana nan asalin 'yan jihan in ba sa aka yi ba sai zama mai sai zama bayi inyamurai da wayewa sai zo sai su ana nan a tukotuko road sai inyamurai ce shi ma dan nan ne suna ka zai tsata karan kansila yana da kuɗi mutanen ba manufa suka yi ba suke da shi ba shikenan sai zama dan majalisar ko ya zama kaza na a can garin su ya tare garin su nan kuma ya tare inda duk kasan aka ce za a yi wannan sai a yadda ko a ce yanda ake katin indijin mai unguwa zai yi siyasan 'yan unguwan shi sau da kasan a rarraba ta ai ko ba rarraba ba kaduna daban kano daban gwamnati ma daban daban in ka ce ƙasa da al'umma ɗaya ƙarya ne ba a baki ne amma a aikace fa ba haka ba ne ƙarya ne saboda gwamnan kano ba zai zo yin mulki a kaduna ba na kaduna ba zai je haka sarkin kawun da sarkin zazzau ba wanda zai shiga ƙasan wani haka ne ko ba haka ba ne ƙasan ɗaya ne amma al'umman ba ɗaya ba ne dole ne sai an kalli ma'al yanzu sun jona wannan ce kaga mai shago na sukan ba sukan ku bane gaskiya ake gaya muku subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu